Masu sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu barkanmu da yau, barkanmu sake kasancewa tare da ku a cikin wani shirin muhawarar Studio Kalangu na Hilin Mata. Hilin Mata shirin ne wanda ke tattaunawa kan batutuwa da suka shahidiya mata a fannoni daban-daban na rayuwa al'umma ta yau da kullum. Kuna iya sauraron shirin na Hilin Mata ta hanyar gidajen rediyoyi a hamsin da biyu a bakwai hulɗar Studio Kalangu a cikin jihohi guda kusa na kasar Nijar. Yau shirin na Hilin Mata ya yi tattaki zuwa mayayi da ke jihar Maraɗi don kara kusanta masu sauraron mu na cikin ƙasa inda za mu tattauna kan wani maudu'i da ke cimar ya yi to a ƙwarya cewa da zuwa yawon diga da maza ke yi kuma wasu na barin iyalan nasu shin kowane kalubale ne wannan al'amarin zai haifar ga iyalan ne madubin shirin namu na yau wanda zai kana a nan gidan radio da nuri na mayayi duk rana ta allah dubban mutane ne ke barin iyalansu domin zuwa yawon diga a cikin zumar samun makoma ta gari wannan mutanen na bankwana da iyalansu cewa da mata da yara da mahaifinsu wasu na ɗan lokaci wasu kuma na lokaci mai tsawo domin suna kwashe shekaru ba su dawo ba a cewar hukumar ƙasa ta ƙididdiga wani rahoton da ya bayyana a shekara ta 2021 ya nuna cewar mazaje dubu goma sha biyu da mata 900 ne suka tafi yawon diga sakamakon ididdigar ya ƙara da cewa mazan da ke zuwa yawon digar adadin nasu ya ninka na matan kuma mafi yawan nasu ma'aurata ne kuma suna barin yara da mata wasu a hannun mahaifansu wasu kuma sukan barin su kara zube ba su kai su ko'ina sai dai matar ta cirta kullu ta ciyar da kanta da kuma yaran nata irin wannan halin idan aka yi wani lokaci iyayen da aka bar ma amanar matan da yaran na kaiwa makura ita kanta matar tana nuna kasawa daga baya kuma sai ta shiga wani irin hali ga ɗawainiyar yara ga kuma jinkirin da miji yayi bai dawo ba hakan na kai ta kaucewa hanya ta shiga barace-barace ko kuma ta rinka bin maza tana aikin banza daga nan kuma sai su rikan nata su rinka tsangomarta al'umma ma ta tsane ta a rinka kyamatar ta da yaranta to domin tattaunawa kan illolin da ke tattare da wannan yawon dukan da mazaje ke tafiya suna barin iyalan nasu na tsawon lokaci a nan mayayi ya samu ka gayyato muku a nan cikin ɗakin magana na radio annore da wakili na sarki alhaji hamiru gado sabo barka ku da zuwa muna tare da mai nazarin al'amurra na yau da kullum abu na hantsi barka da zuwa abu na hantsi muna tare da uwani ibrahim wadda mijinta ke zuwa yawon diga hajiya uwani sun daga yanzu bakin mu muna muku godiya don karbi goron gayyatar mu ni hawa usman nake muku lale marhabi studio madalla za mu soma wato muhawarar tamu tare da wakilin sarki cewa da alhaji hamiru gado sabo shin wani kallon da kuke ma wannan al'amari na zuwa yawon diga a nan da'irar ta mayayi salamu alaikum ina ma radio kalangu godiya da ta gayyace mu don bisa kan wannan mau'idi nata da ya shahi al'umma tamu lalle dai kam tahiya daga abu ne mai wajibi idan an yi shi bisa ka'ida saboda zaman gida in ba ka da sana'a aibu ne a tahi a shi shina da wajibi amma cikaskin da muke samu in aka tahi mafi yawanci amince da gida ka tahi ka bar gida baka san ba irin yanayin da iyalinka suke ciki har su shiga cikin matsayi wanda ba shi ba to abin da muke fata ga matahiya idan an je a tana da baya gidan nan fashi ne kai ko me ka samu can duk bukatar za ka yi can gidan wasu ne ba gidan ku ba abinda an ka samu a tana a komo gida da wuri saboda akwai nauyin iyali mun sake dawowa kan ku alhaji hamiru idan muka koma a bangaren naku abu na hantsi shin kuna iya mana tsokaci dangance da wannan tafiye-tafiye da maza suke yi a nan mayayi assalamu alaikum eh, lalle na harko sai mu mara radio galangu godiya da suka gayyace mu dangance da tattaunawa bisa wannan fanni shi dai in aka duba aka ce waiwai adan tahiya wannan mi ke kawo wannan tahe-tahe na ɗaya sai a duba a gani na ɗaya akwai ƙarin al'umma kuma na biyu akwai hilayen noma ma musamman su masu ragu ko sun zaizaye da sauransu akwai eh, rishin ayyuka na matasa tunda yau babban kaso na al'umma shine na matasa kusan kishi sattin da biyar maza a to wannan karamcin aikin kenan shi ke sa masajen nan ko samarin nan zuwa hilin tabirada shi aka ce duk wanda ya bar gida wani bi ba don daɗi ba amma dangance da wanga 'yan matsalolin suke ƙoƙari suke tsammani ko can an samu mahita to tahiya na tahiya wannan abu na ƙamari yau duk matashi da kake gani kullum gurin shi ya ta ya nemo shi kuma kawar da aka sani wannan tahiye tahe suna da illoli na zamantakewa sai wanda suke haddasa na yau da kullum shi ne musamman ga ma'aurata yau in ka tahi ka je sai ka kai wani lokaci ba ka samu ka waiwayo gida ba su kuma nan an bar gida cikin yanayi na ko kusance karamcin abin masaruhi kuma wannan yana sa ita uwa gida ko ko yaran su shiga cikin halin gararan ba to wannan irin 'yan matsaloli ne dai ake gani yau da kullum kuma har ya kai inda rama abin kusan karuwa kaɗai yake har ya kai daga can ma in kana can sai ka waɗo cikin mai ake cewa ka yi gurin arme da ake yi wanda ake cewa arman girke wanda za a gani can ne kana can sai ka ba da kuɗi a zuwa a maɗar ma armi a bar yarinya nan har lokacin da ka zo. Zuma da la abu kayan mu kai ga ire-iren illolin da shi wannan ta yi ta yanki haddasawa mu koma wajen naki wato uwa ni Ibrahim. wadda mijinki ya saba yana zuwa yawon neman kuɗin shin uwa ni a yanzu haka bin gidan naki yana cin wurin neman wurin bidar ko kuma ya dawo gida yana can bai dawo mai gida yau shekara nawa kenan da yake zuwa yawon neman kuɗi to yanzu dai ishirin ba biyu kare shi kamar ishirin ba biyu yi a can yana zuwa da yana zuwa eh yana zuwa yana zuwa eh yanzu dai biyu kare shi wanga sabon taya mm. a shekarar shi biyu yanzu dai mm. Mm. to kamar zuwan da yake yi in ya tahi yana kwashe shekaru yanzu ka ce ya yi biyu ya wuce hiye da biyu bai zo ba eh can ba dai sadda ake tauya yana an biyar ba yanzu kuma da dalibi ma ai ta zo cikin daɗi dai kuma daɗinta dai wuya ne tunda yanzu cadin rayuwa ce saboda kai ka tafi baka samu kuɗin ba kuma can in ka tafi ma sai a tare ka a kame ka nan ka bar iyalin su suna ga baka ba su kumbi kuma kai can kai ma baka samu kumbi ba kuma abin da nan gidan ma in aka kame ka sai an ta malmala kuma can a wansu ka kenan dai kawai an dai shiga tsadar rayuwa da dai libi aka samu ta daɗi amma yanzu dai kawai sai dai a hankali wallahi to yanzu wani mijinki da yake tahiya wannan yawon neman kuɗin ya ne kike yi kina tayar da iyali kina da yara masha Allah to ya ne kike kina kula da tarbiyyar su da abincin su a lokacin da mijinki baya nan eh, to yanda Allah da yanda aka ji in abin da duka dai abin da aka samu ya aiki in su su kau in da kau in roro in tira babu abin da bani wanda dai Allah za su a samu ya shika da yan ɗari kan shi Allah ba shi ya wai iyala in yadda yana yi muku aikin eh sannan ana yi wani bi amma sai aka wani bi wata uku wata biyu da Allah ya bada ana turawa kuma ladda ba a sa bare su a jitu ku dai hakuri muna ta addu'a kuma Allah dai taimaka kuma ya kare su da abin da a karhin su shi yana da lokacin da yake taya mu gidan naki lokacin damuna ne yake zuwa ko kuma don lokaci ne ke tahiyar duka da in aka tasirar da hali yayi dai sai a zo to in damuna ta kama ke kike yin noma da ke da yaran ki ni nake yin da yara yanzu dai wanga magamin da ke da yake dai aka tayar shi lahiya aka samu ba dai ma bu ma yi noma ba gaskiya sai dai haka nan kan mutane ne na dora tahiyar Eh, rashin lahiya ya samu kuma da aka waɗi nan ni kuma na jingina gona kuma da na tura kuɗi a tuda shi kuma dai ba a dai ta ba dai ana ci amma yanzu da dama mm. Mm, da sauƙi yaran ki a kowanne suke zuwa makaranta eh suna zuwa yan ƙanana eh, mm. ba yanzu ba ma mai lakwal ɗin dai shi guda na nan ma ɗan sar mai shi abba ya koyi kamar sun lakwal kin hudda su ne aka yi ko ke kika hudda su ko kuma yaya ne karatun nasu ne bai tafiya yadda su dai aka yi mm. eh, yadda su aka yi to uwa ne mun sake dawowa kanke eh alhaji hamiru gado sabo wakilin mai martaba sarki na yayi kun ji ire-iren illolin da irin wannan tafiyar neman kuɗi take haddasawa misali yanzu wani ita kaɗai take kula da yaranta ya kai wani lokaci ma har ma wasu har ma an sallame su ma daga makaranta shin a nan wurin yaya ne kuke yi mata ire-iren uwa ne idan su kawo matsaloli a kuke kuna shahi musu hawaye salamu alaikum don mace dai kamar uwa ne sai mu ce ma dai allah saka mata da hairan tun da dubban za irin haƙubar da mai gidanta ya sata tana bakin ƙoƙari na ta samu dai ta iya da abin da ya bara mata ba duka ba ɗaya mace ke wanda to dama na ce muku illa wagga haya kenan Eh, a ta abada wajibi ne amma kuma a san da mi an ka bari saboda hakkin iyalin nan shina bisa gare ka duk abin da za ka samu garin wani in ba eh, kawo shi gida ba ya zama aikin banza kuna shi da kyau uwa ne don ciyar da iyalinta har gona ta shingina ta yanzu ba ɗaya mai makaranta kenan an shingina gona yara ba aiki to ina in wani wa gabaɗa ka ta yi baɗa an ɓata baya can gaba ba a samu ba to shine nake jan hankalin jama'a baɗa wajibi ne amma a yi ta da tsanaki kada a tahi wurin neman ƙiba 'yan magana sun ce a tono rama tunda duk baɗar da za ka yi idan allah bai samu ta albarka ba ba za ta wani amfani ba tunda hatta ya batun inda ake gidan kwansakin wannan wasu ma nan suke rasa rayansu cikin gidan Wansa tun da gallaza masa ne ake hiye da yadda ba a tsammani. A zo a sa ga radio abin ga kuna saurare ku ɗiyan iyalin iri yadda ake gallaza ma mazanku. To duk abin da ke gare ku kai ba kaddara ba ko kinki ma kina aiki ba da dan da yake samo sallata nan mai gidanki. To dan Allah maza ku zanki tana ba da halin da kuke sa iyalin ku idan kun tahi. a zan tana da baya shi ne ke so mu ƙara jan hankalin jama'a ba kan shi. to madalla eh abu na hantsi kana tare da al'umma ko da yaushe kuna cikin wanda suke nazari kan al'amuran da rayuwar al'umma take gudana shin kamar irin wannan misali na uwa ne idan kuka haɗu da irin wannan wani irin matakai ne kuke ɗauka to lalle sai mu ce sai dai Allah kawo sauƙin abin kawai irin wannan hali na uwani suna da yawa a nan karkara musamman ta mai tunda abubuwa ne wanda gaskiya yana kawo 'yan matsaloli ne da kullum musamman zamantakewa ta iyali eh, na farko cikin yanayin da suke shiga na ɗai akwai ma bare nan da ta hwari ta waɗe yau za a gani in lokacin damuna ya yi za ka iske daga tsohi mata koko wasu ƙananan yara galibi al'ummanmu samari maji ƙarfi duk sun tafi can yawon tabura to wannan yanayi gaskiya na ɗauka ma musamman magabata kuma kai jama'a hankali dangance da irin matsalolin da suke shiga na yau da kullum lalle mu gaskiya muna bakin cikin irin wannan yanayi kuma muna ba da shawara ta yau da kullum ko ga hukumomi ko ga masu hannu da shuni domin a samu mafita mafita shine ƙirƙir ayyuka wanda za su samu ko fannin wani jari wanda za su samu su masu zaki kansu wani abu su matan ko kuma ɓangaren mazan eh su duka na ɗai in mace yau tana da ɗan jari kenan ta yi wata sana'a ko sai ne take sai da sauran domin ta samu wuhi shi kuma namijin da zai tahiya ai da tahiyar da suke yi galibi noma ne suke wani bigar ke ma ne suke wurin abin ga eh, koko mazara da suke cewa eh, jardin ne to in nan wurin gida muna da wannan gandari gandari na noma da sauransu ina gani kai zai rage eh, wannan yawo na tabarada su kuma matan da aka bari in akwai dan jari da suke dan sarrafawa zai kare musu zai sa su samu dan abun eh, kula da iyalinsu har su sa wa'annan yara makaranta aka san haka da yawa irin eh, mata irin su wannan ɗiyansu ba su zuwa lakwal ko kuma in sun je lakwal ba ta kai wani mizani bakin shi primer an saki yaro da sauransu tunda babu kulawa babu kulawa babu kulawa ta musamman ta uba ke kuma uwa kina ta fafatakan nema wani bi yaron maza gani ya hita ya tai tasha ko wani sauransu sai ya ini ma bai zo gidan ba sannu sannu wannan kake gani ana kama yara har su kai zuwa wurin yan shaye-shayen ga ko yan sace-sace da sauransu to duka irin wannan abubuwa rashin kulawa ce ta musamman ta shi uba dabar shi abin da ya dai rataye gare shi da ke uwa kina ta fafutukan nema kenan wannan wuri ya kamata eh, ma a kawo gyara domin eh, magabata da masu hannu da shuni domin a zamna a ƙarfafa neman guraben aiki in babu guraben aiki to dole wannan abin kamari za ta yi to madalla mun dawo kanka abun hansi eh ni yanzu cikin wannan yanayin da kuke akwai kungiyoyi na mata da dama waɗanda suke biye da mata suna tallafa musu shin kun taba haduwa da wata kungiya wadda tunda na san baki kaɗai bace irin ku mata suka janyo ku wani kokari suka muku ni ban taba kungiyar da ta mu kokarin kun ba sai Allah sai sarauta Allah sai dangi na da wanda ta taimaka min da iyalina kenan ke biki taba shiga cikin kungiyoyin nan ba ban taba kungiya ba mhm. To madalla ina ganin kahin dai mu ci gaba sai mu saurari wato ra'ayoyi na wasu jama'a da muka ɗauko dangance da wannan al'amarin na zuwa yawon diga da mazaje suke yi suna barin yallansu a nan mayayi. Gaskiya bai daidai ba kuma na kwaran mutane da dama saboda gaskiya masu yin haka nan su bari ba don su ma ba saboda wasu suna kwarar kansu da kansu kuma suna kwarar matan wajen za ganin kuma suna barin ma su nauyi na daban wanda bai kamata ba a rinka yawayawa gida ana yin kwana biyu uku kuma komawa ce a goma amma bai kamata ba mutum ta yi aure ya bar ma iyayen shi yarinya kuma ya shiga daji ya shekara da shekaru hakanan bai kamata ba daidai ba ne. eh wannan kala biyu ne shi ma ya kumsa akwai wanda bugun zuciya ne akwai wanda kuma mahimmancin gida ne ba sani ba gaske in baka yi eh, baka samu tarbiyya irin ta gida ba dole ne in ka je kai ma ka yi abin kuma sabo ne wannan kuma akwai iyayen da su suka koya madiyansu haka nan cikin karkara tabbas akwai su amma akwai wanda sauran wallahi bugun zuciya ce ta kasa ta ishe su su ga gwara su zamna su rinka turo ce maka akwai wanda kuma gwara ma kwata-kwata rayuwarsa su sun bayar ta ne can gaba kun ji dalilin kala biyu ce ta kumsa wannan gatun mu kawai inda an samu musu dai aiki ne an samu musu aiki ba zai da za a yi su test su bar mata su bar ma uwaye larura ko tunda kai ne zaka ci da mace kai zaka shada ta sun ta yi ba samu ba arme ba da yawa ma ake raba wasu har ma banna ake iskowa wannan abu ana isko shi cewa illa in ce su bar ta suna barin matan su ko ba gaskiya ba in mutum ya san dama don yayi arme ne ta ya sayar da uwaye karama kai ya arme shi hakuri shi bar da mutane gidansu can ta samu wanda zai zamana ya arme ta ya zamana ya adana ta wannan wahala ne a bar ma uwaye ɗiya su sai sabini su ci da su ba da ci da sha bai yi ba gaskiya haka bai dace bai kamata ba ainihin rayuwa tsakanin miji da mata ko da addini abinda ya bada kwana a bai kamata a ce a kawo yar mutane ka aje ba ka tafi ka shiga duniya shekara ɗaya shekara biyu shekara uku ishe ita tana nan zaune ba dai har wani abu ya faru kuma idan ka zo kai kana cewa kuma hamma a yarda da wani abu in ya faru ba wannan bai dace ba muna roƙo ga ainihin uwaye barin ya'ya da aka yi hakan nan cewa babu tarbiyya wannan shine yake kwabo gurɓata wannan duka wannan al'amura to madalla kun ji dai wato ra'ayoyin jama'a da muka ɗauko a game da shi wannan mudu inda muke tattaunawa a kan shi a yau shin in muka zo bangaren ka alhaji hamiru gado menene ra'ayinka bisa wannan batutuwan da muka saurara yanzu to shi wanga abu ai ya zamanto ciwo ne wanda duk gaba ɗaya za mu nema allah ya mana maganin shi rashin sana'a dai ne ke sa mutum ya bar gidansu don ta ya faɗa ga shi kawo babban matsalar a ta yi a manta da gida eh, bisa kan wannan sai muna roƙo inda hali a santa hanyar da za a yi mazanga da ci da suke kamawa barin gida inda kawai sana'ar da za ta rike sai gida da ta samu da ya muhimmanci tunda an ka bar gida kin cikin wani hali kuma ake barin gida sai ka kwashi bashi ka tahi in ba ka samu eh, sallata ne ba daga can ma a ce a tare ka bancin bashin da ka ɗauka ka tai kuma a koma cikin duke gidan taka a ƙara zawa ba gaba ba baya in tana samuwa muna so wannan tahiya ta mutanen nan a samu sana'a a gida wadda za ta rike su a dubu masu hannu da shuni abin ga a ɗauke shi da mahimmanci don a kare shi. <laughs> to insha Allah mun dawo kanku eh, habu na hantsi kun shi ra'ayoyin jama'a a game da maudu'in namu na yau kamar wani ƙari za ku muna. to lalle wannan eh, ra'ayi da wannan malamai da suka bada gaskiya haka ne ko mu ma yau da kullum muna cincinta duka irin wannan matsaloli musamman mace za a gani wata ta kai shekara biyar shidda sanda mun taba samun wadda ta zo da shekara shidda mijin bai zo ba ta yi ta ce ita a bata takarda aka yi ta juju ma Allah ya sa har aka je da justice kuma juji ya gani ya amince aka bata takarda tunda an yi kashe katsari kai baka zo ba kuma babu ma'amala mai kyaukyawa har macen nan inda Allah ya sa ba wata mai juriya ce ta shiga cikin yanayi tunda da yawa mun gani waɗanda matan da irin wanga masan ra'arman da ake wanda matan da sun karɓace sun bar hanya an kai haga ciki kenan an koma shari'a wani ya ce ma a bashi kayan shi na armi wanda ya bada a koma ana jujuma to kenan illoli ne wa an ga su kukan zici ne suka yi na illoli wannan na hanyar waga tahiyar ta barada kuma daidai ne yanzu menene mahita shine wanda ya kamata duka a yi nazari musamman da masu zaman kansu da magabata da masu hannu da shuni kakani ya kamata a yi lalle dai kai <laughs> to insha Allah mun dawo kanka wato e, uwa ne kin ji ra'ayoyin jama'a da muka saurara bisa wannan tafiye-tafiye da mazaje suke yi ke menene kika ji me kika me ra'ayinki a game da abin da suka faɗa na ai gaskiya haka nan ne kina rashin sana'ar da ba su da ita ce ta sa su suke yawo yanzu in kana da sana'ar da kake yi ka ta ka bar iyalinka ai kai ba kwana kake ba kai ba wani hali kake ba kullum alaɓa ne kake amma in kana da sana'ar da za ka yi in ka to gidanka ka zo ai ka zo wajen iyalinka ka kwanta kuma ka ga halin da ɗanka yake ciki kuma ita matar taka ka ga halin da take da shiga da hidar da take amma in babu abin da za a gida ba zaunuwa tun da akwai ba dole sai an tahi an nemo ma iyali mm-hmm. to yanzu uwa ni akwai mata waɗanda irin wannan halin yakan san su ma hal su kai ga rabuwa da mazajensu kin taɓa gamuwa da wata shiga cikin irin wannan yanayin ba ma ɗaya ba ana gamuwa da mata ana shawarwa tun da dukkan muni yan libi kowa yana gamuwa yana kawo na shi ok na hakun ya gare ku suna gamuwa aka gama ana shaji yana a ce muku mata yan libi eh. <laughs> ni nan sarauta suka ji su mutan talibi na ce musu a'a tun da ni na kai shan lalle tun da mijin ke shekara wajen biyu na zuwa tun ana wuya ma nake menene wuya akwai wanda sai da zuwan shi biyu shekara shi biyar biyar ban taba samun labarin shi ba shi ya sa na shiga ga aikatau din kalaba an da ɗiyan yanzu hannun na kai ma har da jikoki nake da kinan libi yanzu mun san daɗin ta ma kawai mun san wuyarta shekara biyar ko wani bai zo jimi ya taɓa ganin shi ba kuma nake nan zama na Allah ya min shi yana can shuru ba labarin yana can sannan babu ma labarin sai in mun zo nan ne nan fas sai a ce ana buɗar ka fas kuma da wata sannan muka zuba ki samun an buɗe kin ma mm. kawai shi kina ma muka dangana da ga Allah kawai sirri da Allah ya kawo mutuna balle yanzu kuma ta zo ga daɗi in Allah ya sa mutuna ya dan samu sai a ce ki ta ki amso ki zo ki rage wata narure mhm. kuma harar da Allah ya ba da wasu kuma duk tsawon wannan shekarun biyar biyar da ya yi so biyu yana zuwa yana zuwa babu labarin shi a nan gurin a gida kike ko kuma kina zama cikin ɗakin kina wahala ki nake ko ina abin ta ba zama na niki wanda ya kire ni in sirri ba ni in yi in gona wannan ta duka dai kawai ina dai abin da dai za kashe mini ƙwarnahi. Mhm, mhm. to yanzu wani wani sako ke gare ki zuwa ga maza wanda suke tahiya ko kuma wanda suke son su tahi yawon tabarada. to da ni sako na da yanzu gare su in mutum yana iya yana da sana'ar da zai ya zama gidan shi ya kama iyalan shi in da sana'ar da zai in kun babu sana'a a gida dole ne a bar shi ka aje iyali ka aje mata ba abin da zaka ba su kina a gida ba zaunuwa tunda kai ne aka zira ma idanu abu na hantsi miye sakonka zuwa ga waɗanda suke tahiya neman kuɗi ko waɗanda suke shirin zuwa wannan yawon na taburada alhali ga shi ana eh. amsa wani a kama shi a ce an biya kuɗin hunsa kuma kudin kuɗaɗen lalle babban na shine na ɗai ga matasa musamman tunda duk wanda ya tayi wannan wuri ba dai daɗi bai kai shi kuma dangance da irin matsalolin da ake fuskanta na bandinga na gidan bashi a je a garik amerika a gidan bashi a ce sai ka kawo miliyan ko ɗari takwas da sauransu kai kaunan yalgo na ka ce guda tana wa a saida ta ko sauransu a kenan babban matsala ce saƙo shi ne matasa na ɗai musamman a ba da ƙoƙari wajen fannin lakwal neman ilimi na biyu a ba da ƙoƙari bisa fannin neman sana'a ka a rena sana'a ko mun ƙalilanta sannu sannu ba ta hana zuwa kenan shi ne a ƙarfafa sana'a ta gida kuma a karfa sana'a wadda zai ta ɗan dai rage maka wani matsaloli tunda can din ma ba tabbas ba ne babu tabbas yau da yawa wa'an sun je sun dawo da ciwo wa'an sun ma ransu ya tahi a can wajen duka irin masalai ana samu irin wannan kenan menene shine kira na gare su mutane a zanki nazari in za a wannan tahiya a zanki kokarin neman ayyuka na gida wanda za su iya aikin noma ne aikin kiwo ne ana iya bunƙasa da tare da hannu masu hannu da shuni tare da magabata musamman domin a rage wannan raɗaɗin zuwa eh, ita barada wanda yake sa cikin iyali halin ko ƙaƙa nike insha Allah nake ga wannan fannin kira ne na musamman da su joni ɗin tunda wani bi galibi joni suna cewa a ah, wani na ga ya so moto sabo ni ma sai na je na so wani abu ni ma sai na je wurin zinariyan nan to ta wani da wani ba ɗaya ba ce kenan ka abu hanya guda a ce shine yahi ala to bisa wannan fanni muna kira a zamna gida a yi ƙoƙarin neman sana'a ta gida ita za ta magance mu rage dogon guri domin shi ne abin da ya ala Ilhaji Hamiru Gado Sabo a matsayin ku na wakilin sarki matan nan da ake zuwa ana bari wasu har suna kaucewa hanya wasu har su kai ma su samu juna shin kun taba haduwa da irin wannan shari'a a nan masarauta ya kuka yi kuka shawo kan al'amarin lallai wanga abu abu ne wanda ya zamanto eh, ruwan dare ne masu tunda samun shari'a irin wanga ita ma ne ta kai mu ga zancen wanga arme da aka yi arman girki tunda abu ne tun can ba san da shi ba ana tahi muna gashar ana kawowa a ce mace ce ga ta mashin tana libi mashin tana lagos wato shari'a ma na gama sai ta waya ma za a ce wa a yi magana da miji saboda allah kaka za a shari'a ce a yi magana da miji ga waya wani gaman ya ɗauka wani gaman ba za shi ɗauka ba kamar yadda wani ta faɗa ga su illoli da dama da matan ga ke fuskanta tunda mun samu inda ko kanan miji ko wa miji ko uban ma ya ma mace eh, ya shi ciki ko a zo gare mu kai kai da ake zakuwa ma shara'urin kama har ma kan kai ma wani ma za ya ma za wani zance aka zo maka da shi sai muka diba rayuwar ga dai duka dai 'yan adam muke gaba daya shi wanga bukata kan na da mace kowa na da shi kenan ta wani fannin ma kai yarinya ga gama hakkin ta ma ne ta nema ta hidda makanta saboda Allah tunda ba shi wa yin wa in baka ci ba abin nan shi ma nan ra'ayi in yazo to an ta kula ma mutum irin ta wani na shi na ce na sa mata albarka tun farko da mazanga suna mayo aikin ko da wata shari'a ma ko zo mun ba a yi da ba tunda mi ke kai su rishin aikin nan ne na maza ka ta yi shekara da shekaru baka san irin yadda yanayin gidanka ba shi to sai irin jira ake sai irin wagga mugunya ta sa'a sa'annan ne kai za ka cewa ka kake nema bisa kan macenka ba ta nema gare ka ba kai za ka nema gare ta to ne muke ƙara jan hankalin mutane dan Allah musulmi muke musan da wani abin akwai haƙi kenan yanzu kaman irin wannan da ta wakana ya ne kuka yi raba armin aka yi ya ne aka aka sulhunta ko kuma me karshen zancen duka dai karshen dai zancen dai zuwa ne ga raba arme to duk abin da za a yi in babu doka gare shi shina da matsala don bisa kan wannan ne sai muka nemi a yi doka wadda kai ko da za ka taka ta kasanta kenan da an zo bugawa ne kadai za a yi shi tunda ba abu ne ba wanda ke cikin tsarin hukuma balle a ce an sa shi ga shari'a daga bisani ne ya zo to tun da zo daga bisani yan magana sun ce riga zamani ko a sa ta a huta saboda shi ne maka nemi magabata a san matakan da za a ɗauka idan irin wanga hali ya samu a bar ba juna wahala a san wani mataki za a ɗauka nan take a buga doka ta yi aiki to muna basa kan wannan roko idan wani ya samu ina ga alama matakai sun ɗauku e, sai mu ma allah godiya ma radio annuri godiya tunda ta hanyar ta ne duka irin bayanin da muke na al'umma ya kai gare su madalla e, kahin mu ci gaba sai mu saurari wato tarihin madam eh, ibrahim laure wadda ta kasance mace ce wadda ta jima cikin harkar ƙungiyoyi kuma babban aikin ma ta sama gaba shine wayar da kan ɗiya mata kan zamantakewa kayan daga baya ta shiga a cikin nuna musu hanyoyin sarrafe-sarrafe don ya zama sun samu cin gishin kansu. Yar shekaru 68 Hajiya Laura Ibrahim ba ta taɓa yin makarantar boko ba sai dai makarantar yaƙi da jahilci a shekarar 2012. Yanzu haka Hajiya Laure ta tsunduma cikin kasuwanci tana sarrafa cimaka iri-iri burin da ya soma ta hanyar wata kungiya da suka girka tun shekarar 2006 mai suna kariyar mutunci da burin wayewa al'umma kai da ta koma gungun kungiyoyin mata ta ba mu ƙarin haske. inda ina jagorancin kungiyar nan karama a Allah sa dai muka gane ma haduwar da muke mai abin kirki ce muna haduwa dai muna haduwa muna ba mata galgadi zamantakewa ta miji da mata zamantakewa ta rayuwar mu. da aka yi haka nan kenan mutane suka ga dai ina ta da waye masa kai da an ce a zaɓa ana son jagorancin kaza kan ji dalilin sai a sanya ni gaba da ina jagorancin op man wanda ake ce kariyar mutunci ana nan ana nan aka dora union aka sa zaben union kuma allah ya sa na wuce union a kula da kowa muka samu muka dora union biyar. muka samu union uku muka haɗu kuma har yanzu na samu zuwa jagorancin federasiya sana'ar da muke yanzu babu kamar ma ta kasuwanci cikin kungiyar ga mu yanzu dai sai in ce miki union ce ta ba maka ba da karfi ga abin saboda muna sarrafa abincin gona kala-kala muna yin biski na wake muna yin kuskus na wake muna yin ambi ruwa muna yin spaghetti muna yin garin garin rogo na wake wanda bai sani ba muna yin shi muna garin dan wake muna garin kuma kosai har laushiya sai in ce miki mun hattuwan bula na wake muna yi kuma mu sai da shi mata nan nake jagoranci na union wato abin da suke mace ɗari biyar da arba'in da hudu na biyu ne ta ciki su ne nake ta yadda aiki da su mun tashi aikin mu kuma te kuma te ma ziyartar da aiki kuma in muka ƙari mu gama raba kowa je sai do kuma a zo a gama a raba ribar a sanya ta kishi uku wannan kishi guda mu a asusu wannan kishi guda ma da sayan kayan aiki wannan kishi guda a ba kuma haƙƙin waɗanda ke dawawa. Ƙoƙarin Hajiya Laure bai tsaya a garinta kaɗai ba, ya yaɗu ne har ga matan karkara wanda aka keɓe musu rana tasu ta musamman a sati domin koya musu aikin cin gishin kansu. Dalilin wannan gwarzon ƙoƙarin nasu ne Madan Laure Ibrahim suka haskaka sosai cikin garuruwa da dama da samun tukwicin yabo. Wato balaguro mun je maraɗi na region ɗinmu, Nyamai, Agadas, Zandar, Tawa, ba inda mu je bakin gwalgwado ba da kayan mu ko muna samun daga kasashe ana yi mun wazaf ana sa a yi kaza a yi kaza gari wannan da muke yi na kwamasu to shine muka ma samun wadata cikakken bayani tunda da kutar ya ba mu bayyane takardar ya ware mu yaro guda hudu muka samu mako biyu muna bunin na waki waki ne biyu da waki ne ake yin shi kuma muna yi aka samu yaran sun ya ta su hudu duka kuma muka gwada matan karkara an sun je da abin da ake noma ne kuma sai da shi mun ji maradi mun samu lambar yabo ta ɗaya ta biyu gaba ɗaya muka same su mun samu kula da kowaga ta samu ta ɗaya kuma kariyar mutuncin ga kuma ta samu ta na biyu saboda aikin kowane gungu-gungu ya aka yi kuma aka koma aka yi na union. Hajiya Tsahara ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyar malama laure ta yaba sosai da ƙoƙarinta. Lalle muna aiki sosai tun da ƙungiyar mu ta ce kuma zaman da muke da ita alhamdulillah sai godiya tana gwada ita ita ce shugaba kuma tana yiwon mu yaƙi da yawa ga yanzu dai babu mace wadda za ta iya wannan ƙoƙari na ko mata ba su da ƙarin abin ta haifar masar ma ta yi ƙoƙarin da mata za su samu unhwani cikin abubuwan nan e ko nata ne ta hidda shi ta bada don mata su samu unhwani cikin ƙumshin nan tata kuma hajiya tana waye ma mutane kayan kawo wata matsala ta samu tsakanin yallai tana zuwa ta shirya su ta shirya hankalinsu ta jawo hankalinsu ta nuna musu da gashi yadda ta hiyar zama almi take shi almi ba wasa ba ne sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nazam na bai ga komi ba sai dai takaici in ji malama Laura Ibrahim mata su tashi su nemi na kansu domin cin gishin kansu da na iyalinsu macen da ba ta sana'a ta ne wato madalla kun ji dai wato tarihin na lauri ibrahim ya kuka ji da tarihin nata mu suma da ku wato abu na hanzi eh, lalle wannan tarihi sai mu ce mai kyau ne kuma abun kwaikwayo ne domin kawai irin wanga bangare na su madan ne wanda musamman mazajen suke ta ada in san samu ne suna gamuwa su yi kungiya wannan kungiya ana tattaunawa ana ba da shawarwari kuma ana nufar masu hannu da shuni ina gani za a samu wata dama wannan eh, lalle abun yaba ne kuma abun kwaikwayo ne alhaji hamiru gado kun ji tarihin laura ibrahim wani kari za kuma a kai hajiya laure dai yan magana kan ce lattijuwa ce mai kaman maza irin abubuwan da take na ci gaba sai mace allah saka da yara dan da abin da za a ga halin yanzu matso haɗin kaiwa akwai matsala gare shi uwa da ta yi zancen tun da take ba ta taɓa gamuwa ba da wata ƙumsha to wannan abu ne ya kawo mata takura har yanzu ta kasa ganin huskar rayuwarta don dama ce yanzu kin saurari abin da hajiya ta faɗa kenan ya cancanta a nemi in ma baki abin da ba ko ki shiga wata ko kuma a muku hanyar da za ku azata ku dan dai kuma ku zamana da gindin kanku saboda yanzu fa duk mai taimaka maka fa sai in ya ga alama kana da kokari ne shi ko kokarin fa na haɗin kai ne to madalla eh malama uwa ne kin ji tarihin hajiya laure wani ƙari ne zaki a game da tarihin nata ta soma ne da daidaita mata gyara rayuwarsu a cikin iyalansu kuma kin ga aka samu ganuwa mazajen suka bar haɗin kai domin sun ga abin da take yi mai unhwani ne har ya zamanto daɗa aka hada da fannin sarrafe-sarrafe mata suka samu cin gishin kansu Hajiya Laura ta abu mai kyau Allah saka mata da alheri ma Allah ba mu incin dai in kun sa hannu sai mu kokari mu ma mu ya mu mu samu Allah ka mu irin ta Hajiya Laura to ke kina cikin garin mayaye ita ma hajiya anan kin take biki ji labarin ta bane ko kuma ya ne aka yi ba samu dubara yin kungiya yanzu kika ce matan yan libi ko <laughs> ai ya ce a ce matan yan libi su ma sun yi kungiya ko sun yi ya laure ƙwara kuntun da mu da yawa ne ba in allah bari hmm, to madalla to ina ganin cewa ma dai duka duka dai shirin namu dai ina ganin ya kusa zuwa karshe amma kahin mai sallama da ku zan so in ji kamar wace shawara ke gare ku don ya zamanto cewa shi wannan al'amarin na yawon daga da mazan ke taya suna barin wannan mata an samu da an nemo bakin zaren. lalle eh. eh, shawara da ce duka dai za a badawa lalle na ɗai su kansu masu ta barada sai sun karatun ta nutsu in ji 'yan gidan radiyo kenan sai ka san me kake ko ta za kai tunda da yawa mun gani wanda suka ta din ma sun je sun zaman suna zaman banza can kenan ya kamata a tsaya gida a ɗan samu abin yi na ɗaya ga samari ka a aiki ka a sana'a sai kuma kira ga masu hannu da shuni tunda wannan ba ta samuwa sai an samu masu hannu da shuni da magabata sun kama kamawa ta hanyar ba su wani tallafi domin su zamana da kansu haka ma mata yau aka ce hannu biyu ke cuɗa juna kenan mata yau dole su ma sai sun tashi sun yi tsaye su kuma suna kawo tasu gudunmuwa ta fannin ayyuka na sarrafe-sarrafe ta hanyar shiga ƙungiyoyi domin ta hanyar nan ne ake iya samun haske na rayuwa kuma ake iya samun ɗan masarufi ɗan abu jari domin tallafa ma 'yan ƙananan masana'o'i ina gani ta wannan hanyar za a cimma gurin kuma a samu a rage wannan yanayin tahiya eh, ta burada ana barin iyali cikin suna gararan yara musamman ɗiya ƙanana taɓarɓarewar karatu taɓarɓarewar tarbiya taɓarɓarewar kullum zamantakewa ta al'umma ba daidai ba ne ana iya gyarawa to madalla mun gode sosai wato abu na hantsi alhaji hamiru gado sabo wakilin sarki wace shawara ce ke gare ku kan wannan al'amarin na mazaje da suke tayya suna barin iyalansu eh, bakin abin da muke son mu haɗa ma jama'a mhm. mutum ya san ciwon kanshi dan duk abin ga daga rashin sanin ciwon kai ne ko gidan ko ta aka yi in ba ka san ciwon kanka ba ba cin wani abin ba za kai a nan gida ana nema a nemi sana'a wadda za a kamawa can ma an ka yi sana'a ce za a kamawa to in ba sanin ciwon kaiwa kenan ba ta yi da komai ba to ina son hankalin mutane don allah ku san ciwon kanku ya kamata maza a san ciwon iyali. To madalla mun gode sosai Alhaji Hamidu. Uwa ni wace shawara ke gare ki kan wannan tahiye-tahiyen na mazaje su tahi su bar ku da yara su kwashe shekaru su zo ba. Micece shawarar ki a game da shawo kan wannan al'amarin? Yanzu da shawara ta muna musu roƙon Allah. Ubangiji Allah ya ba su sana'ar da za su kuma shugabanni ku taimaka musu in kuka aza su ga sana'ar da za su ai ba su watsar da iyalansu ta su wani bi abin da ke sa sun ai wasu wakka kai ga iyali kai ga mace kuma kai yau sai ka tashi ba abin da zaka ba su kenan kawai kai da ta nuna maka haka nan zaka Tun madalla wani mun gode sosai ina ganin ma duka duka dai ana muka zo karshen maharar ta studio kalungu wato hilin mata na yau wanda ya yi duba kan zuwa yawon diga da maza ke yi kuma suna barin iyallansu shin wani kalubale ne wani al'amarin zai haifar ga iyallan aka ce abin da sa su wuta to ya fi wutar zahi rishi shine ke sa majaje suna tahiya har su yi tahiya mai dogon zango wasu har su kai ma ba sa zuwa su kuma matan ganin cewa ba su da na lahun shine ke sa su ma suna kaiwa wani hanya ta daban kenan hakki ne na kowanne wanda ya kamata a ce magabata da masu hannu da shuni kowa ya kawo nashi kokari don ya zamanto cewa su wannan mazajen an sama musu aikin da za su yi kar su bar iyalansu idan kuma su riga sun tai su kuma matan da kenan su ma a sa musu abun da za su yi don ya zamanto cewa sun yi karhin abin sallahu a madadin bakin namu cewa da wakilin sarki alhaji hamiru gado sabo da kuma wato ministan al'amura na yau da kullum cewa da habu na hantsi da uwani ibrahim wadda mijinta ke zuwa yawon diga a madadin su gabaki ɗani hawa usman nake fatan shirin ya gamsar da ku kun sware mu can kan injina tare da taimakon saini isaka ga baki ɗaya muke ce muku sai an jima amma kahin mu sallama sai mu barku da shirin namu na matso ai saurare lahiya sai wani lokacin insha Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Hey! Matsukiji. da yake zagin mutane kuma yana gudu tsakanin motoci haka sai ya yi hatsari in bai yi hankali ba tana yiwuwa sauri yake yi dan shi yake irin wannan abu ba abin da ke nuna hakan to zagin mutanen da yake yi ba kuma yana shiga tsakanin motoci shi kadai ne yake gaugawa ke ni ma fa ina yin haka in ina cikin gaugawa ina ɗaukar lokaci na duk lokacin da wani ya shiga gabana sai na kama kowa. Shi yasa kenan kike ɗaukan bangaren shi. Kisan mutunci akan hanya yana farawa ne ta hanyar girmama kundin zirga-zirga. Yana sa girmamawa da kuma haƙuri da juna tsakanin masu zirga-zirga. Sanin yadda za ka ringa ɗaukan hanya da kuma kula da sauran mutane. Kin san wata rana hakan ya kamata ne ka yi shi. Saboda musamman in kiga aka ce miki mace ke tuki to wallahi ba a girmar data. Sai a yi ta neman ba ta tsoro. Wata rana ma kin ga masu keken nan da masu taya kan kawa su ma sai su sa kansu a cikin wannan abun don baka takaici. Waɗanda kuma suke bisa kan inji ai sun gyara yasa su dan shi ne nima wallahi bani barin su haba gora kar ki shiga cikin tarkon su mana kima. abin zai koma baya ya hada gare ki kin ga matukin mota ya kamata ne a ce ya ringa aje hankali da masu tafiya musamman ma mutanen da ke kan babura ko kuma da ke tafiya a ƙawa ko kuma masu tafiya kan keke kuma suma ya kamata a ce sun bi ka'ida sun bi hanyar su daidai yadda ya kamata don saboda lafiyar jikinsu. Hmm. Wanga fa kawai kina gajiyar da kanki ne a gani na. Akwai wanda wasu ma kundin zirga-zirga ba. Na sani, aike kuma ba kya kamar su ba ko? Tsaro akan hanya ya kamata ne mutane su ɗauke shi da mahimmanci a cikin ƙasa. In kina so, zan baki wasu 'yan shawarwari kaɗan akan mutuncin zirga-zirgar hanya. To, ina ɗan sauraron ki da. Kin ga idan kana so a ce ka tashi za ka gari, ya kamata ne a ce ka ɗau lokaci mai kyau wanda zai kai ka hal inda zai kai ka ba wai sai in kayi latti ba zaka tashi kana gudu kenan kinga a haka nan zai sa ba ka yi wani sauri sauri ba akan hanya kuma hallau hankalinka kwance zaka tahi inda zaka kuma hallau ya kamata a ce ka sa hankali cikin yadda kake tukin motanka da kuma wa'anda suke kan hanya ta hakan kuma zaka iya kayyade yadda kake gudu da kuma girmama wutan da ke nuna miki hanyoyi in ki wuce ne ko ki tsaya ne yadda ya kamata. Ya kamata kuma ki ɗauki masu tafiya a kan hanya da mahimmanci, ki ringa sawaƙa musu, ki bari mutane su yi tahiya su yadda ya kamata, ke ma ki yi tahiya ki yadda ya kamata. Ki mai da hankali bisa kan masu tafiyar ƙafa, masu tahiyar babur da kuma masu tahiya kan keke. Kuma ki ringa godiya idan mutumin ya barki kika huce a misali ko kuma in kin yi wani ɗan laihi sai ki nemi gawara ta hanyar nuni za ki gani ke komai zai tafi daidai kuma kada ki manta ki ringa saka sarari tsakanin ki da masu tafiyar kawa masu keke da masu moto kuma ki sani cewa wata rana abu yana iya faruwa ba sai da son rai ba ke abin dai suna da yawa bana iya faɗa miki su ba yanzu. Amma wallahi abin nan da sauƙi yake fa. Hm, haka ne, Gora. Ke akwai ma wani abu da na mance ban gaya miki ba. ya kamata a ce kin sa sarari tsakaninki da sauran motoci da ke gabanki. Ke kina aza ko saman hanyoyin nan namu, wa'annan ƙa'idodin ana girmama su ne. Muddin kowa zai ɗauki wannan shawarwarin, na ce miki wata rana an samu Lafiyar mu ta hi komi, kuma mun guji wasu hatsarori, kuma kin gani ke da kanki kin rabu da kame-kamen polisain kan hanya. Amma na gode da wannan wayar da kai da ke mini, za mu gwada mu gani. Ba gwadawa ba za ku, yi za ku.